ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yammaci ne na alhamis biyar ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da tara ga watan mac shekara ta dubu biyu da sha daya a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam muhammad bin abdulwahab allah maɗaukin sarki ya ji ganshi shi wallafan fadilati sheikh al-doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu muna kan sharhin muƙaddiman da muhammad bin abdulwahab ya a inda ya faɗo wasu kalmomi masu matukan mahimmancin gaske a cikin rayuwar mu ta aƙida a inda Allah madaukin sarki ya bayyana mana cewa ya halice mu ne domin mu bauta mashi to bayan da malai mana sharhin wannan duka kuma ya fara mana bayani don gane da abin da ya shafi matsalan da aka samu na farko daga cikin masailar jahiliya cewa su nan sun kasance suna bauta ma wani Allah tare da Allah ma'ana waliyai da kuma salihai to da annabi ya zo da wannan addini na musulunci abin farko da ya fara saba masu kenan ya ce wannan abubuwan da suke to ba daidai ba ne su bai shi to malam ya yi mana bayanai masu yawan gaske har ya kai inda ya ce sun maƙalar sheikh rahimahullah sannan sheikhul islam muhammad bin abdulwahab allah maraukin sarki ya ji kanshi ya ce wa hazihi kun ga wannan matsala na tauhidi na yi watsi da kowa a kama Allah a yarda shirka a ɗauko tauhidi a azamu matsala ita ce matsala mafi girma wanda khalafahum fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce aka samu annabi ya saba wa mutanen jahiliya domin su suna hada Allah maɗaukin sarki da wani ibada ma da suke ma Allah to sai sun sarka da wani a ciki fata bil ikhlas sai maza Allah ya zo da ikhlasi tsarkake Allah tsantsa da bauta wa akhbara annahu dinullahi allazi arsala bihi jami'ar rusul kuma ya bayyana cewa wannan shine addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko dukkanin manzanni da shi wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illal al-khalis annabi ya tsayu wajen bayyana wa mutane cewa sam Allah maɗaukin sarki baya karban kowane irin aiki sai wanda aka yi don Allah tsantsa kuma Allah aka nufa da wannan aikin wa annabi ya bada labari anna man fa'ala mastahsanu duk mutumin da ya aikata abin da mutanen jahiliya suke ganin shi mai kyau ne kuma a wannan zamani a wannan lokaci bayan zuwan annabi ya bayyana cewa abin da mutanen jahiliya suke a kai shirka ne shi kuma ya ɗauko aikin jahiliyan yake ganin abu ne mai kyau har ma ya bauta ma Allah da wannan abin da mutanen jahiliya suka kasance suna yi to faƙar Allah alaihi aljanna irin wannan mutum Allah ya haramta mashi aljanna wa ma'awahun nar makoman shi wuta ne wa hazihi hiya almas'alatu lati ta farraka ajliha an bayna muslim wa kafir malai ce kun wannan matsala da ta tantance tsakanin da'awan annabawa da da'awan maguzawa ta tantance tsakanin mukulisi mai tsarkake Allah da bauta da kuma mushiriki. to ita ce matsalan da a kanta ne aka raba mutane tsakanin musulmi da kafiri ko mun gano wannan da kyau ku duk wanda ya rike abin da jahiliya suke a kai to wannan shi ne kafiri wanda ya tsaya ma abin da manzon Allah ya zo da shi da ya saba ɗungurin gum na abin da mutanen jahiliya suke a kan shi to wannan shi ne musulmi wa inda ha waqatil adawa to daga nan ne adawa tsakanin musulmi da kafire ta fara wale ha shari'al jihad to kuma sakamakon wannan ne ba aka shar'anta yin jihadi tsakanin musulmi da kafire jama'a abubuwan uku ne sakamakon tauhidi da shirka aka raba mutane wannan ya zama mai bin allah mumini kenan wannan ya zama mai bautan wani allah kafiri kenan to daga nan ne sai kuma adawa ta shiga tsakani wannan adawa sai ta zama ibada ce ita kanta musulmi wajibi ne yake kafiri a komi kuma fahimci wannan da kyau a lokacin da musulmi yake ganin shi ba zai ke kafiri ba to kenan ya koma cikin wancan jahiliya ko kun gano wannan da kyau jama'a wajibi ne wannan adawa sai ta bayyana ƙarara. to kuma sakamakon wannan ne Allah madaukin sarki ya shar'anta yin jihadi tsakanin musulmi da kuma kafire, Allah madaukin sarki ya fadi a cikin suratul anfal aya ta 39 wa qatiluhum hatta la yakuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah Allah madaukin sarki ya ce ku yaƙe su har sai ya zama babu sauran fitina a bayan ƙasa fitina anan abinda malamai suka fassara shine shirk za a yaki kafirai har sai ya zama babu sauran shirka da alamunta a bayan ƙasa gaba ɗaya a waye gari addini ana yin shi tsantsa ga Allah ne kuma kuma ta ba a baya mun yi bayanin me ake ce bauta shine an san umarnin yi da kuma bari ina fatan mun gano wannan da kyau wanda zai ce yi ya zama Allah ne kadai wanda zai ce bari ya zama Allah ne kadai wanda zai zo da wannan sakon yi ko a bari shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to duk wanda bai yadda da wannan ba to ya fita daga wannan da'ira na addini ya koma cikin jahiliya ya zama tsantsan kafiri ko mun gane wannan da kyau ko ba za a kira shi da musulmi wanda ya mika wuya ga addinin da manzon Allah ya zo da shi ba to shikenan daga nan kuma sai adawa ta zo sai kuma jihadi sai ya shar'antu Allah ya shiryar da mu mala ya ce wa a'azamu mas'alatin khalafahum fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to in kun fahimci wannan bayanai da kyau za ku gane kenan mafi girman mas'alan da annabi ya saba wa mushrikai akai ita ce mas'alatu shirk mas'ala ta shirka li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma ba'athahu Allah domin shi annabi a sanda Allah ya aiko shi wa arsalahu ila nas ya turo shi zuwa ga mutane awwala ma bada'a bid wata ila tauhidillahi azza wa jalla farkon abin da annabi ya fara shine kaɗaita Allah madaukin sarki tauhidi annabi ya fara kiran mutane a kai. wa inkara shirk sannan ya inkarin shirka karara ya nuna cewa shirka ba daidai ba ne allah baya santa tauhidi ne daidai allah madaukin sarki yana son tauhidi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo cikin bayanan da aka samo annabi yana yi yayin wa'azin shi a karan farko an samu yana wa'azi yana cewa ƙolo la ilaha illallah jama'a ku ce la ilaha illallah tuflihu in kun faɗi wannan za ku rabauta duniya da lahira wannan hadisi ne ingantacce da al'imamu ahmad ya fitar da shi da ibn hibban al'imamu tabarani ma ya fitar da shi a cikin mu'ujamul kabir haka al'imamu dara kutuni da bai haƙi a cikin dala'ilin nubuwa al'imamu hakimin na saburi ya fitar da shi a cikin al-mustadrak wannan hadisi ingantacce ne allah maraukin sarki ya sa mu dace bayan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani hadisin yana cewa umirtu an an nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah ina son ku fahimta lokacin da annabi ya zo ya samu mutane a cikin jahiliya ne shine shirka kafirci bata da dukkanin wata tarka-tarka da annabi ya zo ya tadda mutane a kanta to zuwan annabi ne sai ya zo da musulunci kenan bangare ɗaya su ne mushirikai jahiliya kenan ɓangare na biyu annabi da tawagan shi musulmi kenan to da annabi ya zo ya ce abubuwan da suke duka ba daidai ba ne mafi girman abin da ya yaƙa shine shirka to sai ce an umarce ni in yaƙi mutane suwa kenan waɗancan 'yan jahiliyan waɗancan mushirikan waɗancan kafiran har sai sun ce la ilaha illallah fa in qaluha annabi yace muddin sun faɗi la ilaha illallah asamu minni dima'ahum sun kiyaye jininsu daga hannuna wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu wannan hadisi al-Imam bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi kenan kun fahimci wannan da kyau duk mutumin da ya kiyaye tauhidi zai rabauta duniya da lahira raban da zai samu a nan gidan duniya shine zai kiyaye dukiyan shi da jinin shi sannan zai yi ibada da Allah madaukin sarki zai karba har ma ɗanɗana mai wani abu mai daɗi a duniya ya lasa sannan a ranar gobe kiyama kuma zai rabauta da gafara da jin kai a gidan aljanna Allah ya sa mu dace fakana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi mujtama'atihim annabi ya kasance yana zuwa iske mutanen da ya samu a inda suke tattaruwa a dandali ne ko a kasuwanni ne ko a wajen hiransu ne wa fi manazilihim kuma yakan bi su gida-gida wa fi ayyamil mausim haka yana bin su a lokacin taro fil hajji in aka zo aikin hajji a wancan lokaci yana zuwa ya tarar da mutane wa ya da ila tauhid aikin da annabi yake yi shine yana kiran mutane zuwa ga tauhidi su bar jahiliya su bar shirka su bar kafirci su bar bid'a su bar son zuciya ina fatan mun gane wannan da kyau aikin da annabi yake yi kenan ba dare ba rana wa yadhhabu huna wa hunak annabi zai kai goro ya kai mari ya zo nan ya je can ya kai ya komo aikin kenan jama'a ku faɗi la ilaha illallah za ku rabauta ku bar abin da kuke yi ba daidai ba ne ku zo ku bi abin da allah maɗaukin sarki ya aiko ni da shi wanda shi ne daidai malai ce kama zahaba ila fa'if kamar yadda annabi ya taka ta kanas har ya je ƙasan faif ya da ohun ila tauhid da annabi ya je wannan gari ya je ne kira su zuwa ga ta Allah wajen bauta wa ifradullahi jalla wa ala bil ibada da kuma ta Allah maɗaukin sarki a wajen bauta su tabbatar da tauhidi ga Allah mala ya ce wa haza awwalu ma bada bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga wannan al'amarin tauhidin nan to shine abin farko da manzon Allah ya fara da shi shi yasa kai ma duk sanda zaka zauna karantar da al'ummanka ɗalibanka ne iyayenka ne iyalinka ne to farkon abin da zaka fara da shi shine tauhidi domin duk abin da ka fara da shi ba tauhidi ba ka ɓata ma kanka lokaci kuma ka ɓata musu kuma ba kai kwaikwayi abin da annabi ya fara da shi ba allah ya sa mu dace mala yace li li'anna haza domin wa'azi a kira mutane zuwa ga tauhidi huwal asas shine foundation na komi shine tushen shine shishike shine ginshikin al'amarin da'awa gaba daya wa haka za ya jiba ala du'at mala yace haka ya fi zama wajibi akan masu da'awa an yahtammu bi hazal amr su ba da himma su ba da kulawa matuka ga wannan al'amari na da'awa zuwa ga tauhidi wa an yaj'alu wa an yaj'alu ad-da'awa ila tauhid hiya ahammu shay'in fi da'awatihim lalle masu da'awa su sanya al'amarin karantar da tauhidi shine al'amari mafi mahimmanci a harkan da'awansu duk wani abin da zai biyo baya to zai biyo bayan tauhidi ne idan tauhidi ya samu karbuwa aka kiyaye haƙƙin Allah to duk wasu al'amura da ake son a koya mutane to daga nan an yi shimfiɗa da sharan fagen su iya karba kenan malai ce faƙar ata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil ikhlas haƙiƙa manzon Allah ya fara yada al'amarin ikhlasi a cikin jama'a shine ikhlasul ibadatu lillahi wahada in an tashi ibada da kowane irin nau'i roƙon Allah ne neman agaji ne wani al'amari ne da ba wanda zai iya sai Allah to Allah madaukin sarki kaɗai ake fuskanta da wannan in ka fuskanci wani wanda ba Allah ba to ka yi shirka ka tashi daga duniyan musulmi ka fada duniyan jahiliya malam ya ci gaba da cewa wa tarku ibadati ma siwallah min al-awliya wa salihin wa ghairihim annabi ya ci gaba da da'awa ba dare ba rana yana kiran mutane akan su bar bauta ma wani wanda ba Allah ba cikin waliyai da salihai da koma waye domin umma kuma ta ba karatun baya mun ji mutanen jahiliya sun kasance suna bauta ma wad da suwa wa yaqub wa yaghus wa nasra haka ne wasu salihan bayi ne suka dauke su a matsayin waliyai wannan shirkan da ta faru bayan tafiyan annabi adam ita ce dalilin da ya sa allah maɗaukin sarki ya turo annabi nuhu ya zo ya sha gwagwarmaya shekara 950 amma bin irin waɗannan salihai ya hana mutane su bi abin da allah maɗaukin sarki ya yi ko annabi nuhu da shi sanadiyan wannan ne allah ya saukar da ruwan tufana ya darka ke su gaba ɗaya jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ashe wannan shirkan da muke ganin tana faruwa a yau a cikin al'umman nan tamu ita kadai ta isa ta sako ma musulmi ci baya da suke ciki domin an zaki Allah an kama wasu mutane da da'awan cewa salihai ne da da'awan cewa ai waliyai ne in ka ce ba haka ba sai a ce ba haka ba to rike wasu a ce waliyai ne a rika hada matsayinsu da Allah ko annabi wannan shine jahiliyar da annabi ya zo ya fada da ita batatan ina fatan mun fahimci wannan da kyau mala ya ce fahaza huwa dinin rusul kun ga fada da shirka kare tauhidi da kafata wannan shine addinin manzanni kama kala ta'ala kama yadda allah madaukin sarki cewa ma arsalna min qabli kamar rasulin yo ai ba wani annabi da muka aiko kafin kai illa nuhi ilaihi face ba sai mun mai wahayi annahu la ilaha illa ana fa'abudun cewa ya tabbatar da mutane akan babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah kuma Allah kaɗai za a bauta ma ko fahimci wannan da kyau ko idan aka ce bauta mushirkan yau sai su ce ai ruku da sujada da ƙawafi wai su ne bauta ba su ne kaɗai bauta ba in ka ce wannan shine kaɗai bauta to ka takura al'amarin bauta domin su kansu a jahiliya suna cewa ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa irin abin da kuke fadi a yau na cewa wai kuna kamun kafa ne su ma haka suke fadi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan aya ce ta 25 a cikin suratul anbiya wa qala ta'ala Allah madaukin sarki har ila yace walaƙada ba'athna fi kulli ummatin rasulan haƙiƙa a kowace al'umma da Allah madaukin sarki ya halitta sai da ya aika masu da manzo aikin manzon shine an ta wajtanibu tagut ku bauta ma Allah kuma ku nisanci dagut to waɗannan tawagit da suke batar da mutane sune a yau mutane suke ɗauka a matsayin waliyai ko salihai ko ga jima waliyan ana ce masu wai an ba ne na Allah maɗaukin sarki jakadun Allah ne in kana neman tsira sai ka rike su kuma ikon Allah ita wannan maganan ba ta a cikin alkur'ani ko hadisi ita ce asalin jahiliya da mutanen jahiliyan yau suke kiran al'umma zuwa gare ta domin a koma ma jahiliya farko wacce manzon Allah ya rushe ta Allah ya kiyaye aya ta 36 a cikin sautin nahali mahala ya ce fahaza huwa manhajar rusul alaihi musallatu wassalam kiran mutane zuwa ga tauhidi tsantsa shine manhajin da annabawan allah gaba ɗaya suka yi da'awa a kai mahala ya ce wadda'awatu ila ibadatillah wa tarki ibadati ma siwa wa baqiyatul istilahati ta'ati taba'an lidhalika mahala ya ce kun ga kira mutane zuwa ga bautan allah shi ɗaya da barin bauta ma wani wanda ba Allah ba to su ne ake sawa a karan farko sauran al'amuran kuma to sai su biyo bayan waɗannan gaba ɗaya kuna fahimtar wannan ku za ga mutumin da bai da ƙida sai ta fada ba karantar da mutane yadda za su yi mu'amala ba yadda za su yi ƙoƙari su gyara ɗabi'unsu ba sai su ɗauko kalmomi na gaskiya sai su cakuɗa domin su danne gaskiya sai sai annabi ya ce aistu li utammima makarimil akhlaq sai mu ce gaskiya ne a tambaye annabin da ya fara wa'azi shi kuma da makarimul akhlaq ya fara eh da makarimul akhlaq ya fara menene makarimul akhlaq na farko shine tauhidi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shine a tsaftace aqidanka a gyara alakanka tsakaninka da mahallicinka in wannan ya gyaru to sai a sako kasa ina fatan mun gano wannan da kyau sai a gyara mu'amalanka tsakaninka da iyayenka tsakaninka da iyalanka tsakaninka da makotanka tsakaninka da abokanka na hudan kasuwanci na zamantakewan yau da kullum da sauran abubuwan da suke da alaka da wannan allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wallahu jalla wa'ala la yaqbalu min al-a'mal illa ma kana khalisan liwajhihi ku sani allah madaukin sarki sam a kusa ko a nesa baya karban kowane irin aiki da mutum zai yi sai aikin nan ya zama an yi shi domin Allah ne kadai laysa fihi shirkun aikin ya zama babu shirka wa aidan har ila yau mala yace la budda an yakuna al-amala mawafiqan lima shara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala duk wani aiki da mutum zai aikata ba makawa dole sai yayi wannan aiki kamar yadda Allah ya ce ayi jama'a muna fahimtar wannan abin abu ga misali sai mu ce mutanen da suke ja suna maulidi suna murnar zagayewar ranar da aka haifa annabi to sai mu ce kakwai maulidin sai yadda Allah ya ce a yi a cikin alkur'ani akwai maulidi a kur'ani to jahiliya ne in dai ba shi a kur'ani ba shi a hadisi to jahiliya ne jama'a ko mun fahimci wannan da kyau ko duk abin da musulmi zai yi da sunan addini yana cikin alkur'ani manzon Allah kuma ya yi bayanin yadda za a yi aikin a cikin ingantattun hadisan shi domin Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce yau na cika muku addininku a ina Allah ya cika addinin a cikin Qur'ani wa atmamtu alaikum ni'imati sannan na cika ni'ima ta gare ku ai ko manzon Allah ya sharhin alqur'ani da hadisi ni'ima ne gare mu Allah ya ce ya gama cika mana ita cif wanzan Allah ya yi bayani ya karantar ya nura wa mutane yadda Allah maɗaukin sarki yake so sai ce wa raditu lakumul islam dinan sannan Allah ya yadda muku kaɗai musulunci ne zama addino to in wani ya ce to ga wani abu a zo a yi sai mu ce ya Allah ya ce ya a cikin alkur'ani sai ce fallahu la yaqbalu al-amal alladhi fihi bid'a ku sani Allah maɗaukin sarki baya karban kowane irin aiki wanda akwai bid'a a ciki saboda bid'a jahiliya ne wala ma kana fihi shirkun haka duk abin da ya zama akwai shirka a ciki domin shirka jahiliya ce qala ta'ala Allah madaukin sarki ce faman kana yarju liqa'a rabbih duk mutumin da ke son ya hadu da Allah salin alin a ranar kiyama falyamal amalan salihan to ya aikata ayyuka na kwarai wala ku bi ibadati rabbih ahada kai ya kuskure ya sake ya haɗa wani da Allah a wajen bauta kakka sake ka ansa umarnin wani hada da umarnin Allah ka gwama ko ka aje umarnin Allah ka dau umarnin wani ina fatan mun gane wannan da kyau in kana son ka hada da Allah salin alin a ranar kiyama in ko ba haka ba to kai shirka ko jikinka zai gaya maka wannan ita ce aya ta 110 a cikin suratul kahfi wa qala ta'ala har ila yau Allah a cikin sotin nisa aya ta 36 yace wa abudullaha wa la ko bihe shai'a ku bauta ma Allah kar ku kuskura ku sake ku hada Allah da wani a cikin ibadan nan malam yace lam yaktasir alal amri bi ibadatin la in kun lura Allah madaukin sarki bai taƙaito da yin umarni kadai abota mashi ba bai ce wa abudullah kadai ba sai dai ce wala tushriku bihi shai'a. sai gaji suna cewa ai muna sallah muna azumi muna zakka muna aikin haji don me ake ce mana kaza ake ce mana kaza shirkan da kuke hada da waɗancan ayyukan shi yasa ake ce muku abin da kuke yi kun ɗauki falle ɗaya ne ba ku ɗauki ɗaya fallan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko lalle kuna bauta ma Allah amma kuma kuna shirka me shirka shine bin waliyai da salihai da kuke wannan masailul jahiliya ne mas'alatun min masailil jahiliya Allah ya raba mu da wannan bala'i mala yace bal naha ani shirki sai muka ji cewa Allah madaukin sarki bayan yayi umarni da abota mai shi kadai kuma yana yin hani kar ai shirka li'anna lahi la tuqbal ku bautan Allah bata karbuwa idza kana fiha shirkun muddin ya zama akwai shirka a ciki mala ya ce wal kufur bi tagut kun ga ce ma dagutu muqaddamun alal imanu billah ana gabatar da shi akan imani da Allah kai bara'a ga dagutu ka kauce ma shirka da bid'a to ana fara gabatar da wannan kafin ma ka zo ka bauta ma Allah kenan yanzu da ka zama kai mushriki ne to kafin ka zo sallan isha'i sai ka tuba daga wancan shirkan domin idan wancan shirkan tana tare da kai ko ka yi sallan isha'in ka yi aikin banza ne mun fahimci wannan da kyau ko misalin wannan misali ne a karara mutumin da ya kashi bai tsarki ba sai alola a haka ya zuwe sallah sallan ta yi a ta yi mana idan a ido na da kai da mabuga san da ya tila wancan tutu ba sallah ta yi cin mun ga mutum ya yi sallah ko amma wanda suka tsuguna tare suka yi kashin tare shi ɗin ya alola shi ko wannan wannan ya tsarki wancan bai tsarki ba ya ce mai bawan Allah ka yi tsarki ya ce shi ba zai ba alola zai tsakanin da Allah idan aka tambaye shi wane ya salla zai ce me Ya ce bai salla ba kuma mun fahimci wannan da kyau ko abin da ke faruwa kenan ake samun wasu mutane suna kallon wasu su ce suna yin shirka to wanda bai san halin da suke ciki ba zai ce sun yi shirka domin bai sani ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu misali kafaran kasan nan don sun kalli masu shirka za su yi musu musulmi ne domin su ma mu shirka ne ko ba san menene shirka ba musulmi ne ya san shirka shi yake adawa da shirka shi yake tona asirin shirka wanda ba musulmi ba ba zai san wannan ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to ana gabatar da kafirce ma dagutu kafin bauta ma Allah Allah madaukin sarki ce faman yakfur bi tagut kun ga wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billahi kuma ya imani da Allah to faqad istamsaka bil urwatil wuska, haqiqa ya rike wata igiya mai kwari lan fisama laha wanda ba za ta katse ba ko mun gane wannan amma muddin kai riko da shirka ka kama dagutu dan ka bauta ma Allah kai aikin banza wannan ita ce aya ta 200 da hamsin da shida a cikin suratul bakara mala ya ce wa haza huwa ma'ana la ilaha illallah ce maɗagutu da imani da Allah shine haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah fahiya mukawwanatun min nafayin wa isbat saboda ita la ilaha illallah an gina ta ne akan korewa da kuma tabbatarwa nafiyu shirk ana kore shirka la ilaha ba wani abun bauta ma ko menene babu wannan kaga an kore shirka ko wa isbatat tauhid sai kuma tabbatar da tauhidi mun gane wannan da kyau ko shine kace la ilaha ibalun li jami'il ma'budat ka bata kai watsi da dukkanin abubuwan bauta kenan allah sai ka tabbatar da cewa Allah kadai ake bauta ma isbatun li'ibadatin lahi wahada a nan ka tabbatar da bauta ma Allah shi kadai fallahu la ya ƙabalu min al'amal illa ma kana khalisan liwajihi ku sani Allah madaukin sarki baya karɓan ayyuka kwata-kwata sai fa aikin da ya zama an yi shi shi don Allah ne kadai wala ya ƙabalu al'amalan da fihi bid'a duk wani aiki mala yana ƙara nanata maka ne duk wani aiki da ya zama akwai bida'a a ciki Allah baya karban shi wa mukhalafatun liman hajar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma koda ka dauko aikin da ya zo a cikin alkur'ani wajen gudanar da aikin sai ka saba ma tsarin yanda annabi ya gudanar da irin wannan aikin to naka ya zama bid'a Allah ba zai karba ba ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu misali kaddara duk mun yi da nan za bikin maulidi tambayan da za shin ya annabi ya maulidin ya annabi ya yi maulidin zagaye ne ko ku ya yi na kwana ana katun qur'ani ne ko ku na karanta diwani ko ku na wa'azi ana zage-zage ko ku menene manzan Allah ya yi dole sai ya yi dace da manhajar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ku annabi bai karantar da yadda ake son shi ba ne koko shi annabi bai so kan shi ba ne koko sahaban da ke tare da annabi ba su so manzan Allah ba ne jama'a duk abin da za mu yi wanda yake da sunan addini to sai mun tabbatar da yana da goyon baya a cikin alkur'ani sannan kuma sai ya zama annabi ne ya nuna yadda za a yi wannan aikin in ba haka ba kai shi kayi aikin banza Allah ya kiyaye to kun ga irin waɗannan abubuwan ne za a ci kar a gaya mutane ya kar a gaya musu cin amana kenan fa Allah ya sawwaka malai ce kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun mutumin da dai ya saki ya aikata aiki kowane irin aiki ne aikin ya zama babu umarnin mu a ciki kun gano wannan da kyau ko to wannan aiki an yi watsi da shi duk wani aiki da annabi zai ce ka sai ya gaya maka abin da ke gyara aikin da abin da ke bata shi to in ya zama babu umarnin annabi a cikin wani aiki da kai kowane irin aiki ne allah maɗaukin sarki ya watsar da wannan aiki bai karɓa ba yanzu ɗauko kiɗan mandiri akwai hadisi ko aya ta ce a yi ana yi ko ba a yi da sunan yaban annabi ko sai mu ce a zamanin annabi an taɓa yaban shi ya aka yabe shi akwai kiɗa a ciki to wannan aikin fahuwar raddun to in an tashi ba kiɗan ne za a watsar ba a duk aikin da aka yi cikin wannan kiɗan allah ya yi watsi da shi sai ga ɗan fodiyo yana cewa duk wanda ya kaɗa mandiri ya karanta alkur'ani ya yarda allah ya kiyaye wannan hadisi al-imam muslim ne ya fitar da shi allah ya sa mu dace fi ruwayatin a wani ruwaya da al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito annabi ya ce man a fi amrina haza ma laysa min fa huwa raddun mutumin da duk ya sake ya aikata aikin da ba mu muka yi umarni da shi ba sai mu ce ta, kaji wani irin abun mamaki la ilaha illallah ma laysa minhu ne sai mu ce tana ciki amma ya annabi ya ce ayi ya umarnin annabi ya fita kanta a ai muqaddimi ya ce kaza ka ce mai hada mu da muqaddimi jahiliya ne ai muqaddimi ko mun gano wannan da ke ko wani da wani ai duk jahiliya ne kai ana yayin annabi ne dan me kake neman ka mai da mutane baya jama'a kuna fahimtar wannan ku duk abin da ka kawo istighfari sai mu ce ai huwa minhu yana cikin addini amma ya annabi ya ce ayi in ga ce eh na annabi ne amma ga wani jikan annabi ya ce sai mu ce jahiliya kenan fa huwa raddun ana son abi Allah ne yanda Allah ya aiko annabi ya nuna yanda za a bi shi annabi bai ce wani ya wuce gaba ya mai karambani ba ko ya faɗa sahabban shi ne ya ce ga sunan khalifofin shi su hudu su ya ce su yi bayani kadai ko mun gano wannan da kyau ko sai muka ji ashe bayani ne aka ce su ba inda aka ce su masa kara domin a zamanin sahabbai an samu fatoyin abubakar da umar sun saba manassin hadisi abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas sun ce ba za abu ba sai muka fahimci ashe sharhin hadisin annabi ne suke yi ko mun gano wannan da kyau ko ba wai suna kirkiro su ma nasu bane can da daban Allah ya shiryar da mu walizalika qala ulama to da wannan sai malamai suka ce innal amala la yaqbalu illa bi shartaini duk wani aiki da mutum zai aikata ku saurari maganan da kyau jama'a Allah ba zai karbi wannan aiki ba sai aikin ya cika wasu sharuɗa guda biyu ash-shartul awwal sharaɗi na farko al'ikhlasu lillahi azza wa jalla aikin ya zama an tsarkake Allah a cikinta ɗari bisa ɗari babu tsofanin shirka ciki wa sharɗuffani sharaɗi na biyu almutaba'a lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a samu cikakken bin annabi cikin aikin kun gano wannan da kyau ku duk aikin da za ka yi sai ya cika waɗannan ƙa'idoji guda biyu sai an sami ikhlas sai an samu almutaba'a mala ya ce fa'izaktalla ahadu shartaini duk sanda aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa guda biyu lam yi kubal hadal amal ba a karɓan wannan aiki gaba ɗaya walam ya kun amalan salihan kuma ba zai zama aiki na ƙwarai ba kun fahimci wannan aikin ba zai taba zama aiki mai nagarta ba kowaye shi kuma komin manufa mai kyau da ta sa ka aikin muddin ya zama babu sharaɗan nan guda biyu to al'amari ya lalace wa akhbara jalla wa'ala anna haza anna man abada ma yastahsanahu min al-asnami wal awliya wal ashjari wal ahjari wal qubur Allah ya bada labarin cewa duk wanda ya bauta ma abinda mutanen jahiliya suke ganin shi abu ne mai kyau har ya sa su a jahiliya suka aikata wannan aiki ba wanda ya masu inkari wajen bautan gunki da suka yi da bauta ma waliyai da itatuwa da duwatsu da kabarurruka walam yarji fil ibadati bai komo wajen abin da ya shafi ibadan shi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai koma ya nemi yadda za a bauta mu Allah a cikin alkur'ani da sunna ba wa inna ma'tamada alastihsan sai dai kawai ya dogara cewa shi a ran shi yana ganin wannan abu mai kyau ne aw alama tahawahu nafsa ko kuma abin da ya ƙayatar da zuciyar shi ganin kai ai wannan al'amari kai da gani ka sa abu ne mai kyau walau khalafa alkitabu wa sunna ko da wannan abin ya saba ma alqur'ani da sunna shi dai ya ci gaba da yacin da abin na burge shi mun gano wannan da kyau ko to shine malai ya ce akhbarallahu jalla wa ala anna allah qad harrama alaihi aljanna mai irin wannan tunani Allah ya haramta mai shiga aljanna wa ma'awahu nar kuma makoman shi wuta ne domin shirka yi za a ta mutane wa'azi ku daina yin kaza ba daidai ba ne ku daina faɗin kaza shirka ne ku daina kaza su a tunanin sai su ga wannan abin ai ba wani laifi ba ne ai abu ne mai kyau ai wannan abin suna jin daɗin shi suna ganin fa'idan shi kun gano wannan da kyau ko domin in ma wani zikiri ne sun yi sun yi addu'a sun ga bukata ta biya sai aka nuna masu e eh, annabi ya yi faɗa da wannan sai suka ce kwarai da gaske sun san ya yi to amma kuma su suna ganin fa'idan abin shi ne ma ce waɗannan sun zama mushirkai domin Allah madaukin sarki ya faɗi a cikin sotul ma'ida aya ta saba'in da biyu yana cewa innahu man shirik billah yadda al'amarin yake duk wanda ya sake ya hada Allah da wani fakada harrama Allahu alaihi aljanna wannan mutum Allah ya haramta mai shiga aljanna wa ma'awahun nar kuma makoman shi wuta ne Kinan kai da ka rike kaza an ce ma shirka ne to ka bai shi mana ka zo kana bin abin da ba ka da nassi cikin alkur'ani ko nasi cikin ingantattun hadisan manzon Allah jama'a bari ku ji duk wanda ya ja maka aya yace ai ga inda ya dogara yake yin abin da yake yi kai ya bata ma lokaci tambaye shi ya annabi ya fassara ayan cin da dai shi da ya ja ayan yanzu ba shi ne Allah ya saukar ma ayan ba kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace ya'ani abin da yake nufi mana'ahu min dukhulil janna man an batan Allah ya hana mai shiga aljanna kai tsaye fatta harifin lugha alman da Allah yake cewa faqad harrama Allah ai faqad mana Allahu. kun gano wannan Allah ya hana mai shiga aljanna fal mushrik kun ga shi mushriki mamnu'un min dukhulil jannati batatan kai tsaye an hana mai shiga aljanna har abada ba zai shige ta ba la tami alahu fiha la tam alahu fiha bai da kaso koya yake a gidan aljanna kasancewan shi shi din nan mushriki ne wa ma'awahun nar to da ba zai shiga aljanna ba shi mushriki to kenan makoman shi sai ya zama wuta hazihi aqibatu shirki billahi azza wa jalla wannan ita ce sakamakon duk mutumin da ya hada Allah da wani wa in kanu yaquluna koda ko su mushrikan an same su a baya suna cewa ma na hum illa liqarribuna ila ilallahi zulfa ai mu ba bauta musu muke yi ba abubuwan da muke ba ibada ba ce muna neman kamun kafa ne daga waɗannan jakaduji na Allah ina fatan mun gano wannan da kyau duk da aka Allah ya ce shirka ne aya ta uku a cikin sotu zuma. mala ya ce ha'ulaye iza matu ala zalika waɗannan da ake masu wa'azi su bar shirka suka kiya? muddin suka mutu a haka ghairu ta'ibina ba su tuba ba haram Allahu alaihimul janna to Allah maɗaukin sarki ya haramta masa aljanna waje alan nara maswahum abadan al'abad Allah maɗaukin sarki ya sanya wuta ita ce makomansu har abadan abidina fallazi yuridu li nafsihi naja ya ce duk wanda yake son makan shi tsira mun gano wannan da kyau ko ya tanabbaha li haza to wallahi ya don dangane da waɗannan abubuwan da ake fadakar da shi wala yabqa ala umuril jahiliya fi haza wa ghairihi duk wasu al'amuran nan na jahiliya da aka fara tattauna maka to kai maza ka bar su da ma sauran ina fatan mun gane wannan da kyau ka saki kowa ka kama manzon Allah yawan ka ce ba za ka shiga ƙungiyar kowa ba ba za ka shiga ɗariƙan kowa ba ba za ka shiga mazabin kowa ba ba za ka bi tunanin kowa ba sai na Allah da ya zo a cikin alkur'ani da ingantattun hadisan manzan Allah in ka mutu aljanna za ka shiga domin Allah ya ce wala ta mutunna illa wa antum muslimun ya ce inna dina inda lahil islam in mutum ya shiga kabari ba a tambayin sunan kowa da addinin kowa sai na manzan Allah to kwashe waɗannan abubuwan da ake bi kai hankali da su sune jahiliyar rai Allah ya kiyaye malai ce wa qauluhu rahimahullah maganan da shehul Islam Muhammad bin abdulwahab ya faɗi inda ya ce wa hazihil mas'ala kun ga wannan mas'ala na tauhidi da shirka hiya ta tafarraqa nas ita ce sanadiyan tam aka raba mutane li ajliha bainan musulmin wa kafirin aka tantance wannan musulmi ne wannan kuma kafiri ne ya'ani masalatar tauhidi wa shirk shine matsalan tauhidi da shirka malam yace jama'atun an samu wasu tawaga sadako sadakon rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun gazgata annabi wa amanu bihi sun yi imani da shi wa akhlasul ibadata lillahi azza wa jalla kuma suka tsarkake ibada ga Allah shi daya ha'ula irin waɗannan mutane su ake cewa mu'minuna wa ƙaumun sai aka samu wasu jama'a khalafuhu kai tsaye sun saba ma annabi wa baqau ala shirkihim wa ibadatihim suka zauna akan shirkansu shirkansu da kuma bauta ma wani Allah wa ma kana ya abudu ya abuduhu aba'uhum min qablu kuma suka tsaya akan abin da iyayensu suka kasance suna bauta ma a baya kama alaihi umamul kufur kamar yanda al'amuran kafirci al'ummomin kafirci suke a kai allazina yu'ariduna rusul waɗanda ke fada da manzanni li'annahum yuriduna al-baqa ala ma kana alaihi aba'uhum domin su kullun so suke a basu su wanzu akan abin da iyayen suke a kai kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukin sarki ya faɗi a cikin sotu zukhruf aya ta 23 wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin Allah maɗaukin sarki yace yanda al'amarin yake ai kafin mu aiko ka mun gano wannan da kyau ko mun aika cikin kalkaryu daban-daban daban-daban min nadhirin an samu mai gargadi cikin manzanninmu sun miƙe sun masu wa'azi ba wani wa'azin da mai wa'azi zai yi illa qala mutrafuha face manyan gari da shehunne sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin kai kurabu da mu ba mun samu iyayen mu kan wani addini wa inna ala atharihim muqtadun wa muna muna bin bayansu su babu daga kafa za mu zauna kan addinin iyayenmu da kakanninmu mun yadda mun gamsu da shi wannan ayan alkur'ani ne yan sai ka ga musulmi da ke anza sunan musulunci za a mai wa'azi a ce bar kaza ba kyau sai ce haka iyayen shi suke yi haka ne ko ba haka ba ne? ya kiyaye wa qalu haka Allah madaukin sarki ya ba mu labarin su kai suna cewa a tanhana yanzu kai za ka hana mu ne an na abu da ma ya abu A ba'una annabin Allah ba suke gaya ma wannan kana hana mu mu bauta mu abin da iyayenmu suke bauta musu, iyayenmu da kakanninmu aya ta 65 cikin sotu hud malai ce hazihi maqala wa hazihi maqalatuhum wannan ita ce maganganun su wa hujjatuhum kuma wannan ba shine hujjan su wa hiya at-tamassuku bima alaihi aba wal ajdad shine ruqo da abin da suka iske iyaye da kakanni suke akai min ibadati gairallahi azza wa jalla na bauta ma wani Allah shine kaɗai hujjan duk wani mushrike dan bid'a kana taba shi bai iya karanta maka aya a cikin alkur'ani karara ya kawo fassarar annabi ingantacciya ce ta ce dalilin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko in ka taba sai ce kaunan manzon Allah ne babu kyau sai ka ce kaunan manzon Allah addini ne amma yanda kake yi ne ba addini ba ina fatan mun gano wannan da kyau yadda kake ba addini ba ne kawai misali mutum ne kabbata sallah yana sa hannu a kirji kuma ya saki hannun sai ya karanta tahiya da salatin annabi in ya zauna tahiya kuma ya karanta fatiha da sura in kace ce ba ta yi ba sai ce yanzu sallah ba addini ba ne sai ka ce sallah addini ne amma yadda ka yi ba addini ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau wai kiri-kiri mutane za su yi ba daidai ba sai su ɗauko ta kulluman abin da aka sani a addini da gaske sai su yi maka barazana in ba kai karatu ba yanzu kaza babu kyau salatin annabi babu kyau sai ka ce kwarai da gaske salatin annabi da kyau Allah ne ma ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima amma kai salatin da ka kawo ba na annabi bane bid'a ka kawo sai ka karantar da shi salatin annabi da al'imam muslim ya ruwaito jama'a mun fahimci wannan da kyau ku haka suke mutane irin wannan barazanan sai a ce kaza babu kyau kakka ce to kaza da kyau kai sai ka ce eh kaza da kyau amma ga yanda na kazan yake yanzu nan ba mu zo mun karantar da ku irin yanda manzon Allah yake zikiri ba amma don Allah irin zikirorin annabi shine irin zikirorin jahiliya ba irinsu ɗaya ba allah ya kiyaye mala yake cewa wa min ibadatu ghairillahi azza wa jalla wannan ita ce maganganunsu ruko da abin da iyaye da kakanni suke a kai da kuma a bauta ma wani allah sai suka ba hujja da wannan wa qawluhu rahimahullah malam muhammad muna abdulwahab allah ya ji ƙanshi ya ce wa inda ha waƙatil adawa to sakamakon tauhidi da shirka ne bayan rabuwa ta rabu an bayyana musulmi da mushiriki go da kafin zuwan annabi duka mushirikai ne zuwan annabi ne aka samu musulmi aka samu mushirikai wanda suka yi imani da annabi musulmi wanda suka zauna akan jahiliya su kuma mushirikai haka ne to idan aka samu shirkai da kafirai sai adawa mun gano wannan me adawa shine ki mala ya ce ai bainal muwahhidina wal mushrikina adawa ta bayyana ta faru tsakanin masu ta Allah da waɗanda ke hada Allah da wani bainal mu'minina wal kuffar tsakanin mu'mine da kafirai fa innahu yajibu alal mu'minina an yu'adul kuffara saboda wajibi ne ga mumine su ke kafirai falata juzu muhabbatul kuffari bai halatta ba haramun ne musulmi su so kafirai hatta walau kanu aqrabun nasi ko da kuwa su kafiran nan sun fi kowa kusanci da kai jama kun ji addinin musulunci dama gida biyu ne gidan farko inda annabi ya zo ya tarar da mutane jahiliya kenan gida na biyu su ne gidan da annabi ya kafa gidan musulunci kenan to nan tsakiya kuma adawa duk sanda dan wannan gidan na musulunci bai yi adawa da wannan gidan na kafirci ba to ƙarya ne munafiki ne ba dan gidan ba ne to wajibi ne duk inda musulmi yake ki kafiri kafirin nan ko komun kusancinku da shi ko da ya fi kowa kusantaka da kai domin allah madaukin sarki ce la ta ji da kauman san ba za ka taɓa samun mutane yi uminuna billahi wal yawmil akhir waɗanda da gaske sun yi imani da Allah da ranar kiyama yi wa duna man haddallaha wa rasulahu suna nuna ƙauna da soyayya da goyon baya ga mutanen da suka yi adawa da Allah da manzan Allah ba mutanen da ba su yi imani da alƙur'anin da Allah ya saukar ba ba su imani da manzan Allah a matsayin jakadan Allah ba ba su yadda da hadisan da manzan Allah ya sharhin alkur'ani da su ba Allah ya ce ba a taɓa samun musulmi yana nuna ƙauna ga irin waɗannan mutanen musulmi na son su ya koma jahiliya kenan walau kanu aba'ahum Allah ce ko iyayensu ne yau da ubanka zai yi adawa da abin da annabi ya zo da shi bai halatta ka so shi ba adawa za ka yi da shi au abna'ahum ko ƴaƴayensu au ikhwanahum ko yan uwansu au ashiratahum ko danginsu masu ƙin waɗannan kafiran komin kusancinsu da su Allah ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman irin waɗannan mutane ne Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu wa ayyadahum bi ruhin minhu ya karfafe su da wani ruhi na musamman a cikin ransu to yanzu kai tsaye al'amarin ya bayyana duk wanda ka je yana son kafirai to dama tare da su yake dan uwansu ne a jahiliya jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace aya ta 22 cikin suratul mujadala fala budda min alwala'i lillahi mala yace to in mun fahimci wannan aya ya zama babu makawa kenan dole sai an mara mu Allah madaukin sarki baya an yi wala'i kenan wale rasulihi kuma dole ya zama goyon bayan ka ya tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walil mu'minina sannan goyon bayan ka ya tabbata ga mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah da manzan shi Walbara'a sannan wajibi ne musulmi ya bara'a baran baran minal kufuri kufri kake kafirci wal kafirina da kuma kafirai wa shirki ka ki shirka wal mushrikina da kuma mushrikai Allah madaukin sarki ya faɗi a cikin suratul mumtahana aya ta hudu yana ba mu labarin tawagan annabi Ibrahim suka ce kafarna bikum wallahi ba mu ba ku mun kafirce muku wabada bainana wa bainakum al'adawatu kuma ba komi ke tsakaninmu da ku ba sai adawa wal baghdha da kiyayya abadan ko mun fara wannan har abada kenan hatta tu'minu billahi wahada har sai sanda kuka zo kuka yi imani da Allah shi daya hazihi millatu ibrahim alaihi salatu wassalam jama'a wannan shine addinin annabi ibrahim da Allah ya ce mai koyi da shi kun gano wannan da kyau ko shine yin adawa ga kafirai Allah ya sa mu dace amma alladhina yunaduna al'ana bi muhawarat bi muhawarati bainal adyan amma waɗanda a yau suke kururuwa da korototo cewa a zo a rika tattaunawa tsakanin addinai wal mufahima bainal adyan da kuma tsaya a fahimci juna tsakanin mabiya addinai wa annaha kulluha adyanus samawiyya wai addinin musulunci da na kafirai ai duk addinin sama ne ai ba wanda ya san inda za a dace ƙarya ne mu mun san inda za a dace inna dina inda lahil mun gano wannan da kyau ko bal ba'abuhum malai ce domin wani ma daga cikin su ya tajarra za a same shi yana karfin hali wa ya kule yana cewa la tukaffir al-yahuda wan nasara ku daina kafirta yahuda da nasara a wai ko sai yanzu da da aka dauko wa dai ya ce mu wai kafire kafire mun gano wannan da kyau ko shine wani malami ya rubuta littafi ya ce me bal ya ce bala shirinka ya doktor kum kuffar ya ce ne dole ce masu kafirai jama'a mun zo fa mun fara karanta wannan littafi salatu fatawa muhimma wasu fatoyi ne guda uku lallajinatul da'ima lil buhuth ilmiyyah wal ifta' gane da wannan matsala da aka rubuta na farko butulana da'awati ila wahadatul adiyan wai a cura addinai waje daya wannan ba daidai bane a musulunci shine waɗanda suke interfaith ko kristalam ko wane ne zaka suna cewa za al bainal adiyan al hadarat at-ta'akhi bainal adiyan wai kullu abota tsakanin addini da sauransu wannan gaba ɗayan shi kafirci ne ba musulunci bane sai kuma tahrimu bina'il ma'abidil kufriya haramun ne barin a gina wajejen ibadan kafirai a garuruwan musulmi na uku tahrim ta'attahadhir min wasa'ilat tansir haramun ne ana tsoratar da mutane su bari ana yada bushara na kafirci a garuruwansu ko mun gano wannan da kyau ko mun zo mun fara karanta wannan littafi aka kai karanmu mun zo mun zauna da 'yan uwa mata mun karance shi fas ina fatan mun gano wannan da kyau an karance shi ku samu kasusuwa za ku samu sannan ga wannan littafin shi karara ma ya fito bakar abdullahi abu zaidin ya ce al'ibtalu li nazariyatul khalti baina dinil islami wa ghairihi min al'adiyan shi kuma littafin ma ya ce wannan maganan banza ne wai a hada tsakanin addinin musulunci da wani addinin wanda ba shi ba akwai littafai da yawa malaman musulunci sun rubuta don tsoratar da mutane akan wannan kafircin da aka ɗauko ana karewa jama'a mun fahimci wannan kuma wannan mafa fa jahiliya ce domin kafirai ne suka fara kiran annabi a zuwa irin wannan zaman ƙur'ani ya bamu labari in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo da waɗannan ayoyin kuji jahiliya ne suka fara gayyatan annabi cewa ya bar abin da yake yi a zo a haɗu si nasu mu ma mai namu ko a zo yau mai naku gobe ai kaza Allah ya saukar da kulya ayyuhal kafiruna Allah baya sassautawa ya ku arna haka Allah ya ce gaya masu la a'budu ma ta'buduna ba za mu bauta ma abin da kuke bauta ma ba ina fatan mun gano wannan da kyau a to me kuke so Allah ya ce Allah ya sa mu dace in wani ya ce ba za a ce kafirai ba sai ka ce to in mun zo karanta kulliya yau da na mu ce me laqad kafarar alladhina qalu inna allaha Salisu thalatha in mun zo jan mu ce ko ya suna abin da za a ce ko ko mu ce Allah ya kuskure kai kai daidai <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau ko irin wannan tunani ma da ke shiga cikin tunanin mutane jama'a shi kanshi ba jahiliya ne inda cewa za su ku bar mu mai rayuwar na yau to sai mu ce wata jahiliya ce ita ma domin ana son a raba tsakanin al'umma da kuma addini alfasul bain addini wa daula shi ma mas'alatun min masailin jahiliya shi ma za mu zo kan shi ina fatan mun gane a ce addini daban mulki daban gwamnati daban abubuwan gudanarwa daban shine wannan circular system da ake dauka shi ma jahiliya ne mun gane wannan da kyau ko ba ruwan gwamnati da addini shi ma jahiliya ne inda ba ruwanta da addini in ka zo ka sha kwana ka yi wani wa'azin sai kuma su nemo ka ce ya kuma za ka yi wa'azi ina ruwanku <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau addinin da ba ruwan gwamnati da shi shi ne addinin musulunci Allah ya tsare mana imaninmu mala ce fahaza khilafu ma bihin rusa a rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan abin da suke kira cewa a zo a haɗu tsakanin wancan addini da wannan addini babu bambanci ya saba ma abin da manzon Allah ya zo da shi wa khilafu ma jaa bihi alquran kuma ya saba ma abin da alqur'ani ya zo da shi wa khilafu millati ibrahim kuma ya saba ma addinin annabi ibrahim allati amarna bittiba'iha wacce Allah ya umarce mu da cewa lalle mu bita jama'a mun gane wannan da kyau ku abubuwan da waɗancan 'yan ƙungiyoyi suka zo da shi na agwama addinai waje ɗaya masu interfaith ɗin nan ya saba wa musulunci batatan jama'a jahiliya ne kun gano wannan da kyau ku Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun Allah madaukin sarki ya gayyaci masu imani ya umarce su da cewa kul kasa sake su ɗauki iyayensu da 'yan uwansu abun so muddin suka zaɓi kafirci akan imani duk wanda ya jibinci kafiri bayan da ya watsi da imani to shi ma ya zama cikakken azzalimi ɗan adawan Allah da manzan shi ina fatan mun gano wannan da kyau sharhin wannan aya sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sakamakon ƙwarewar lokaci a nan za mu saurara muke cewa fasbanaka mu biyam dika shaɗu Allah ilaha illa anta a wa atubu ilaik assalamu alaikum